rayuwar kunci da rashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wasu lokuta wanda kuma allah ya bar annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin rayuwar kunci da rashi a wasu lokuta domin wannan shine sunnar Allah a cikin bayansa managarta tun daga annabawa manzanni sun الأمثل فالأمثل domin duniya nan ba bakin komai take ba wajen Allah da haka ma'abutanta waɗanda suka fi kowa kusanci da ubangiji suka iya samun jarabawa a cikinta domin gida ne mai karewa gidan kuma jarabawa ne da aka imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya kawo mana wannan babi don ya gwada mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wasu lokuta cikin kuncin rayuwa da rashin abin da zai ci ko ya ciyar da waɗanda suke tare da shi mun karanta hadisi abu horera a matakin hadisi na farko sannan muka zo muka karanta hadisin malik ibn dinar da kuma hadisin. simak kubin harb sannan da hadisin aisha allah ya kara mata yadda malam kuma ya ci gaba da cewa wa an abi talha qal an kuma karɓo daga abu talha allah ya kara masa yadda al-ansari ya ce shakauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-jur wa rafa'na an butunina an hajarin hajarin فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين أبو طلحة يتي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع من كوى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوى muka ce yunwa ta dame mu ya rasulallah har ɗaya mu ya kasance bai miƙewa tsaye saboda tsabar yunwa sai ya ɗaura ma cikinsa dutse sani ya wa tsaye da haka ya ce ana an na an hajarin hajar sai kuwa ya ɗaga ma annabi cikinsa ya daga mayafinsa annabi ga cikinsu sun ɗaure shi da duci kowannensu ya sa dutsi ɗaya ya ɗaura cikin domin kada yin wata sashe ya doro ya tankwashe ya kasa yin wani abu suna haka farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain sai na daga shi cikin nasa ya bude masu wa gani shi kuma shi ya sa duci biyu ma duci biyu in ku guda guda ne to ga biyu nan daure ta kenan shi ya fi su yunwa a wannan lokacin kala abu isa abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya ce hada hadithun min ha min hadith abi talha la na'rifuhu illa min hadha alwajh imam tirmidhi ya ce wannan hadith hadith ya zo ne ta abu talha din nan tirmizi kuma ce ba mu san hadithin ba sai ta wannan fuska wa ma'ana qawlihi ma'anar kuma ce cewarsa a cikin hadithin wa rafa'ana an butunina an hajarin hajarin sai muka ɗaga masa cikunnan mu mun daddaure su da dutsi ɗai ɗai ƙala sai ce ma'ana hadithin shine كان أحدنا يشد بطنه الحجر من الجعد والضعف الذي به من الجوع wato ɗayansu ya kasance yana ɗaure cikinsa da dutse saboda tsabar wahala da raunin da yake da shi wanda yunwa ta haifar to da yake wannan hadisi yana da hanyoyi kamar guda uku shi yasa malam anan ya ce akhrajahu muallif fi zuhud tirmidhi ya rawaito wannan hadithin a cikin sunan a cikin kitabu zuhud hadithi na 2372 kultu sai albani ya ce wa da'afahu hunak wa huna bi qawlihi gharib tirmidhi ya da'af hadithin ya raunana shi da cewar da ya hadisin zaifi ne a nan da can domin tirmidhi idan ya ce ma hadithi gharib to baya wuce ɗayan ma'anoni guda biyu ko dai gharib bi ma'ana ko gharib bi ma'ana fard hadisin ya zo ta hanya ɗaya ya kai ya ce masa gharib kuma hadisi da'ifi yakan iya ce masa gharib to anan abin da yake nufi kenan da ce ma hadisin gharib to hadisin da'ifi ne da haka malam ya ce wa da'afahu tirmizi ya da'afa hadithin huna a cikin sunan wa huna da nan a cikin shama'in bi qawlihi da cewarsa gharib hadisin gharib ne wa illatuhu illar hadithin wato abin da ya sa hadisi ya zama mai rauni shine yassar wa huwa ibn hatim saboda cikin isnadin hadithin akwai yassar shine dan hatim wa huwa saduq lahu awham wanda marwayaci ne Saduk, amma yana da wahami kama fi taqrib kamar da bayanin wannan ke cikin littafin at-taqrib na ibn hajar rahimahullah wa min tariqihi abu sheikh kuma ta hanyar wannan marwayaci abu sheikh ya roto hadithin wa fi wad'ihi sallallahu alaihi wasallam al-hajra min al-ju' hadithan akharan kharrajtuhuma ma'a hadith al-bab fi sahiha sana albani yace hadisin da ke cewa annabi ya ɗora dutse a cikinsa saboda yunwa to akwai hadisai guda biyu daban bayan wa'annan bayan wannan da muka ji yanzu akwai wasu hadisan guda biyu suka nuna haka tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaurawa cikinsa dutse ko ya taɓa ɗaurawa cikinsa dutse saboda yunwa malaci ya kawo 'yan hadisan guda biyu tare da wannan a cikin silsilata hadisin sahiha hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha biyar hadisin farko da ya kawo shi ne hadisin da ke cewa kana yarbutu alhajara ala batnihi min algharas annabi ya kasance yana ɗaura dutse ga cikinsa saboda yunwa hadisi na biyu hadisin jabir wanda ya ce lamma kana yawmul khandaq nazartu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوجدته قد وضع حجرا بينه وبين إزاره يقيم به صلبه من الجوع yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yakin handak ya daurawa cikinsa dutse tsakanin gyautansa da cikinsa akwai dutse tsakiya ya ɗaure shi a saman cikinsa saboda tsabar yunwa sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe malam ya ce falhadithu hasanun bi majmu'i turqihi thalath wani hadith hadith ne hasan idan muka hada hanyoyinsa guda uku ko hadisi ne hasan da wayannan hanyoyin nashi guda uku na wani hadisi ya inganta domin dama hadisi mai rauni idan raunin ba mai tsanani ba ne in ya zo ta wata hanya ta wannan hanya tana ya karfafa shi duk da cewa wannan hadisi da muka karanta yana da rauni to hadisin kuma yana da wasu hanyoyin masu raunin amma raunin ba mai karfi ba da haka dutse ya inganta ka'ida ce sananna a wajen malamai cewa hadisi mai rauni yana ƙarfafuwa da zuwan shi ta wasu hanyoyi duk da wannan ka'idar tana da kuma ƙaidi to da wannan ƙa'idar da ƙaidin wannan ƙa'idar hadithin ya tabbata ya samu martaba ta hassan da hadisin ya inganta wannan kuma ya nuna mana a fili irin rayuwar kunci da rashi da annabi sallallahu alaihi samu kanshi a cikinta wani lokaci duk da wannan shi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane jin yunwa ai ba wani abu bane ga irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu a wajenmu darasi ne shi kuma a wajen shi ɗaukaka ce domin wahala da manzo ke haɗuwa da ita daga daraja ce da girma gare shi da ko zazzaɓi zai yi ya kai zazzabi mutum biyu ne akan haɗe mace zazzaɓin mutum biyu wata rana aisha allah ƙara mata yadda ta taba jikin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kai ya rasulullah kana zazzaɓi mai zafi sai ce ai ana haɗa mun zazzaɓin mutum biyu ne cikin ku ta ce to ko dan kana da lada biyu ne kai ya ce eh dan ina lada biyu ne to sannan wannan hadisi a fili ya yi muwafaka ya yi mutabaka da wannan babi namu domin babin na cewa babu ma ja'a fi aishi rasulullahi sallallahu alaihi babin da ya zo yana bayanin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunci a wasu lokuta kaga daurawa ciki duci dan yunwa ni dai ban san ku ba na dai karanta abu ne a karance an wata ganin shi aikace ba kun taba ganin mai jin yunwa da yunwa ta kai har sai da daura ciki nai ko da da tsumma ko da da gele ballata na duci kun taba gani amma mun gani a nan ga manzo Allah yayi in ba mu gani a fili ba mun gani a karance ga manzo Allah sabon sun yi da haka yan uwa kamar maka faɗi a wancan mako yunwa rashi talauci ba reni ba ne kamar yadda ƙoshi wadata ba so ba ne da wanda allah ya ba da wanda ya hana wa dukkan su jarabawa ce wa nablukum bil khairi wa sharri fitina wa ilaina turja'u da ku taba ɗaukar cewa samu ko rashi mizani ne na nuna so koki ki ko kusa ba haka abin yake ba wannan kuma yana nuna mana irin rayuwa da manzala ya rayu a cikinta a wasu lokuta shi da sahabbansa amma kuma wannan bai hana su yin abin da Allah ya umarce su ba domin tunanin cewa ma inda kum fat kuma ma inda Allahi ba da kuma tunanin cewa wani al'akhiratu khairul laka min al'ula to wannan shi yasa yunwa ko talauci ko wahala ko reni ko azabtarwa da kafirai suke masu duk bata dada suka kasa ba bata sa suka ja daga baya ba da mu ma abu ne kamata mu kasance a kan shi ke da yawa mutum na cikin talauci yana cikin yunwa yana cikin rashi sai da cewa wani reni ne daga ubangiji ko wani walakanci ne daga ubangiji zuwa gare shi lali ba haka ba ne karanta irin wannan sai ya baka hakuri da haka wancan mako na ce maku irin wa'annan hadithai din ban haƙuri ne ga talaka ta kada ya damu kada ya bakin ciki wahala ba ta ɗorewa sannan kuma rashi ko yunwa bai nuna walakanci ko rashin kulawa ubangiji gare shi domin da haka ne da manzalar sabon shi ba samu kansu cikin wannan ba kamar yadda muka ji makon da ya gabata عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد أنكم كربورة أبو هريرة الله قال ما سيدا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها yace manzo Allah sallallahu alaihi ya fito a wata sa'a a wani lokaci da bai saba fito a cikin shi ba wala yalqahu fiha ahadun kuma a wannan lokacin ba mu haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ran nan sai gashi ya fito bai sa fitowa ba ba kuma saba sallama mashi ba a wannan lokacin shine ma'anar wala yalqahu fiha ahad ba mai haɗuwa da shi a wannan lokacin kana ya ɗauka wannan lokacin wakatu zahira shi abin rana lokacin da ake kailula wanda lokacin da ake hutawa har allah ya nassanta a cikin ƙur'ani cewa kada mu shiga gidajen junanmu a irin wannan lokuta ɗin lokacin zahira da kuma ba'da salatul isha zahira kam Allah ce wa hina tad'una thiyabakum min zahira to zai iya wannan lokacin ne annabi sallallahu bai sa fitowa a wannan lokaci ba kuma ba wanda ya saba yi masa sallama a wannan lokaci lokacin da ake so a kwanta a huta domin shaidanun aljannu su kuma su hutu wannan lokacin za ka so musulmi ya huta shi a wannan lokacin kafin sallah azhar sai ka je ka kwanta ka huta ko ka zauna ka huta ko ka yi bacci ko baka yi bacci ba da haka annabi ya ce ƙilu fa inna shayatin la taqil ku yi ƙailula domin shaidanu ba sa ƙailula ko kafin azhar ko bayan azhar da dan kwanta ya huta ko ya yi bacci ko bai yi bacci ba da zai iya wannan lokacin ne to bayan ya fito taho abubakarin sai abubakar shi ma ya fito bai da masaniyar annabi ya fito wannan lokaci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai da sanin abubakar zai fito wannan lokaci ko abin ban mamaki abin da ya fito da manzan Allah kuma shi ya fito da abubakar kamar da disney ya nuna faqal sai abubakar sai manzo Allah ya ce ma ja abika ya ababakarin me taho da kai abubakar me fito da kai qal sai ya ce kharajtu alqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi yace na fito ne dan in hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in kalli fuskar manzon Allah hankali na ya kwanta a ji sanyi abin da ya fito da ni kenan wat taslimu alai da kuma yi masa sallama in haɗu da kai maka sallama dan in haɗu da kai in kalli fuskar ka in maka sallama wannan da uku su suka fito da ni falam yalbas an ja'a umar dan lokaci kaɗan zaman abubakar ke da wuya ko haɗuwar abubakar da manzala ke da wuya an ja'a umar sai umar shi ma ya zo faƙal ma ja abika ya umar sai manzo Allah ya ce me ya taho da ka ya umar ƙal alju'u ya rasulallah me ya fito da ka ya umar sai ce yunwa ya manzan Allah faƙal sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da dhalik ni ma na samu sashen wannan ku ji bin magana ni ya ce ni ma yin wata fito da ni duk da wata ruwaya ta zo haka a wata ruwaya amma a nan sai manzo Allah ce wa ana qad wajadtu da zalik ni ma na samu sashen wannan abun wannan abun menene yunwa fantalaqu ila manzili abi haitham bini tayyab ko taihan sai suka tafi gidan wani sahabin annabi mawadaci mai abun hannu wanda ke da lambu da dabbobi sai suka je gidansa ana ce masa abu haitan binu taihan malai ce sunansa malik ibn taihan al-ansari yana cikin ansaru wa kana rajulan kathiran nakhal wa sha mutum ne wanda ke da yawai lambuna na dabino kuma yana da yawan tumaki suka je domin samu wani abu da za su ci a wajen shi walam yakun lahu khadamun kuma tare da wannan wadata da wannan mutum ke da ita bai da ma'aikata ga lambuna ko ga lambu mai yawan itacen dabino ga tumaki da yawa amma kuma bai da mai masa aiki shi kewa kansa aiki falam ya ji duhu da ba same shi ba ya fita ya je ebo ruwa ya dawo faqalu limra'atihi sai suka ce matarsa aina sahibuki ina abokinki ina abokinki dan miji aboki ne yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani abu ke kace mataka abu ke kace ina abokinki faƙalat sai ta ce in talaka ya sta'adibu alma ya tafiya neman muna ruwan daɗi ya tafiya ebo muna ruwan daɗi a wata rijiya mai ruwa masu daɗi falam yalbasu an ja'a abu haitham ba su ɗauki lokaci ba suna jira sai ga abu haitham ya dawo biqirbatin yaz'abuha yana ɗauke da salka ta noyoya gare shi yana ja in ja da ita ta ja shi ya ja ta ya ɗauko ta yana tafiya ta ja shi ya ja ta saboda nauyinta shi ne ya ce ai ya ta dafa'u biha li thaqaliha yana ja in ja da ita saboda nauyinta fa wada'aha sai ya zo sai ya aje ta sun maja'a yana zuwa sai ya zo yaltazimun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai kawai kama annabi sallallahu alaihi rungume a wata ruwa ya ce a duniya yau ba wanda shi ne manyan baki <laughs> wallahi ya faɗi gaskiya manzan allah da abubakar da umar ka taɓa manyan baki irinsu an taba manyan baki irin su ba taba ba ba yi kuma Allah ya ƙara salati ga manzan Allah ya ƙara yadda ga abubakar da umar ya ce ba duk duniya ba wani mai manyan baki iri na a yau saboda tsaba farin ciki sai ya zo kawai rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yufdihi bi abihi wa ummi yana fansar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifinsa da mahaifiyarsa yana cewa bi abi ta ya rasulullah bi abi an wa ummi ya rasulullah ya manza Allah kai ne uwaye na su ne fansarka zan iya bada uwaye na in fanshe ka sabai suna gaya manza Allah wannan magana saboda girmamawa ko magana ce ta gaskiya da za a ce ko a kashe mahaifinka da mahaifiyarka ko a kashe manza Allah zaɓi ɗaya za su a kashe su na zaɓi manza Allah haka sabu annabi suke kuma haka annabi ce kowa ya zama na rantse da wanda raina ke ga hannunsa ɗayan ba zai kasance mai cikakken imani ba sai ya fi so na da mahaifinsa da ɗansa da mutane gaba ɗai wata rana umar ya ce ma annabi ya rasulullah wallahi na fi son ka da kowa sai kaina yace da saura yace to yanzu kam na fi son ka hadda kaina annabi ce al'ana ya umar yanzu kam ya umar da haka wannan sahabi sai ya dinga fansar manzan Allah da mahaifansa a nan sai malam ya ce ai yu'aniku wato yana ya zo ya rungumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qultu fihi jawazul mu'anaqati fil hadar malam ya ce a cikin wannan hadisi akwai halaccin kenan a yi mu'anaka a zaman gida idan mu haɗu da kai kamar hito nan da na yi maimakon mu gaisa ko bayan mun gaisa sai mu rungumi juna kamar da laraba suke yi da kuma sauran kabilu daban-daban bada ce wani hadisi nuna halaccin yin haka sai bala ya ce amma wala'allahu inda galibata shauk ya ce amma ni ina ganin anan nan shauƙi ne ebe shi wannan shauki na kauna da so da begen manzan Allah sa kama shi rungumi ba wai haka dama aka yi ba wa illa فهي غير مشروعة عند كل لقاء لثبوت النهي عنه ما نتدو من ba halar ba ne yin mu'anaka duk lokacin da aka haɗu a rungumi juna domin hannu ya zo a kan wannan kama huwa mubayyanun fi sahiha kamar ne zo cikin sahiha hadithin tirmidhi nake sa rai hadithin anas wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ina da dan uwana zan rungume shi ne ko zan duka an gaishe shi ko sun kuya mashi annabi ya ce a'a kun ji kuma su durkuso da sun koyar da kai wajen gaisuwa ba a wannan baka sun koyar kai ka kai da wani balanta za ka duka gaishe shi الرجل منا يلقى أخاه أينحني له قال لا idan ɗayan mu ya haɗu ɗan uwansa zai sun kuya gaishe shi annabi ce a'a a yaltazimuhu qala la zai rungume shi ya ce a'a ay yusafihu zai musafaha da shi ya ce eh to maliki to saboda wannan hadisi na gaya makocin magana cewa wannan runguma da yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yau da aka saba yi bace ita runguma ana yin ta idan mutum ya dawo daga tafiya ta yi tafiya ya kwana biyu ya dawo idan kuka haɗu sai ku rungumi juna wanda yana halatta haka ma yana halatta idan wani albishi da ya samu za ka yi mu mutum albishir kai masa bishara kan wani abu da ya faru gare shi shi bai sani ba ko ya sani in kuka haɗu nan makana kama shi ka rungume shi saboda farin ciki da abin da ya samu kamar yadda abu talha ya yi wa ka abu bin malik lokacin da allah bi tuba shi ya ce daga na taso daga gida na zo masallaci ina zuwa masallaci sai abu talha ya tashi yana gaggawa yana sauri ya zo ya same ni kawai kama ne rungume ni ya ce yi bushara da karɓar tubarka da Allah ya yi yi bushara da fiyayyen yini gare ka turan da oka ta haife ka ya ce wallahi ban ta mance wannan abu da ya mani ba shi duk cikin sabon annabi cikin masallaci ba wanda ya tashi sai shi shi kare tashi ya gaishe ni ya kuma rungume ni da sai kuma rungumar yaron ka rungume yaron ka yaro karami dan farin ciki ko rungumar iyali don shawa kama irin runguma ta gaisuwa ita wannan bayan ta zaman gida sai ina wa da muka ci sun mantalak bayan ya rungumi manzo Allah ya kare sannan ya tashi ko kuma ya tashi bihim ya ce ku zo mu je ila hadiqatihi zuwa gonarsa zuwa lambunsa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar suka je gona suka je lambu fa basata lahum bisatan sai masu shimfiɗa suka zauna sun man talaka ila nakhlatin sani sai ya tafi ya hau wani icce dabino faja'a bi kidwin fa wada'ahu sai ya zo da nonon dabino nono za mu kira shi idan aka karyo reshe gudan dabino nono kenan eh? reshe a bari akwai abu ne duji dujan dabino ebo dujan dabino Ya kawo ya ajiyewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه annabi ce haba kai ko ai da ka tsuntsunke mana lubiyar ta biyu nan ta fi sauki da ka mun shi gaba ɗaya ka aje mana sai ka je duka tsuntsunke lubiyar ta biyu nan ka tattara sai ka kawo mana zai fi sauki faƙala ya rasulallah inni arattu an tahtaru au tahayyaru min rutabihi wa busurihi ya ce ya rasulullah na yi haka ne don ba ku zaɓi ku zaɓi lubiyarsa da kuma wanda ba lubiya ba wanda ya muku daɗi don ku zaɓa da kanku da haka ne ya haka sai annabi shiru bai ce komai ba fa'akalu sai suka ci wa sharabu min zalikal ma suka kuma sha daga wa'annan ruwa masu daɗi da ya ebo faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce musu hada walladhi nafsi bi yadi min an-na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al qiyama manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan na rantse da wanda rai nake ga hannunsa yana cikin ni'imomin da za a tambaye ku a kan su gobe kiyama da Allah ce thumma latus'alunna yawma idin anin na'im to wannan yana cikin ni'imar za a tambaye ku gobe kiyama bale kai ka sha su wani wata wancan ruwan rijiya ne masu daɗi to wannan yana cikin ni'imomin za a tambaye ku akan su gobe kiyama zillun baharit wa rukabun tayyib wa ma'un barit inuwa mai sanyi lubiyar dabino mai daɗi ruwa mahu sanyi duk sai Allah tambaye ku kun ga irin wannan wato amfani da munasabat na wata hanya ta koyawa manzo Allah ya amfani da ita kuma so da annabi na amfani irin wannan hanyar kuma irin wannan hanya ta koyarwa tana da markar tasiri ka ribaci wani lokaci da ake ciki sai ka yi magana kan wannan lokacin ko ka ribaci wata magana da aka yi sai ka yi wa'azi a kan wannan maganar da aka yi ko wani yanayi da ake ciki ko wani aiki sai ka ribace shi sai ka yi magana a kan abun to irin wani abu ya fi tasiri yanzu annabi sallallahu ya fito daga gidansa sakar rana shi da abokansa guda biyu abubakar da umar suna jin yunwa ga rana ga yunwa ga kishirwa sun zo sun shiga lambu sun shiga inuwa mai sanyi sun sha sun ci dabino mai daɗi sun sha ruwa mahu sanyi ne inuwar ka ga inuwa ga ruwa ga dabino ana cikin liyafa sai annabi ya kawo hadithi ya ce na rantse da wanda raina yake ga hannunsa wannan yana cikin ni'imomi da za a tambaye ku akan su gobe kiyama yanzu da a ce lokacin suke jin yunwar sai faɗi irin wani hadisin zai tasiri ba zai tasiri ba ga yiwa ga zahar rana sai ka ce mutu wallahi gobe kiyama sai an tambaye ka akan inuwa mai sanyi da dabino mai daɗi da ba mu sanyi me zai gane me gane komi farai ta kula da munasabat yana da tasiri kesa malamai suka cewa hikima ba ce an kira ka walima aure farko amma ka fara bayan alhamdulillah sai ka ce at-talaqu marratan an kira ki walima walima aure ana barin cikin aure kuma ka jawo at-talaqu marratan ka bai dace ba bai dace da munasabar ba to da cikin wucin yunwar da ake ciki da ranar da ake ciki annabi ya masu maganar wannan ba sai da ka shigo cikin ni'ima ana cikin sanyi na itace cikin lambu iska na buga ga sanyi ga inuwa an kuma ci an ƙoshi an sha kishi ya kau ana cikin ni'ima ka wannan ni'ima ba a mance ta ba kuma ne bai bari sai da aka tashi aka koma gida ba nan take sai magana nan take don tasiri abun ya fi shiga za ka sai magana nan take kun ji wannan ba ana buƙatar wannan sau da kuma annabi kan yi wannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an kama wani abinci da ake cewa jumman dabino da ake daddakewa a sabe shi sai a yi abinci da shi abinci ana kira shi jumman sai a kawo annabi jumman yana ci yana cikin ci sai ce masa habbai inna mina shajari shajaratun la yasqutu waraquha hadithuni ma hi yace cikin itace akwai wani icce wanda gayen shi bai faduwa ku gaya mana wani ice ne sabla ibn umar ce fa waqa an nasu fil bawadi sai mutane suka shiga daji wanda ya ce ice kaza ne annabi ce a'a wanda ya ce ice kaza ne annabi ce a'a abdullahi ibn umar sai ya ce fa waqa fi nafsi annaha an-nakhla sai na ji a cikin raina na gano nan take ce iccen dabino ne shi gan shi bai faduwa annabi ce misalin mumini ne yadda ake mumini bai faduwa kasa haka ita na biyu bai faduwa kasa don dai bugawa iska inda ba sara aka yi ba don iska ka kada ba zai faɗi ba kun ga anan munasaba annabi ya amfani da ita ga dabino yana ci abincin da aka yi da dabino yana cin shi sai faɗi wannan maganar to ya kamata sun gano sai zama mutum guda ya gane cikin su abdullahi bin umar to daga ba su ce annabi shi kuma sai ya ga cewa cikin mutane shi a dan karami sai ji kunya yayi magana sai suka ba annabi gari sai annabi ce masu innaha nakhla ana fitowa sai abdullahi bin umar ya ce ma baban shi umar an na gano wala tun dazu shi to bai saba kodi ba yace wallahi na ji kunya ga ga abubakar ga umar sai ka sai yi magana tare da wanda suna nan da dama da haka mai wa'azi mai karantawa ya kamata ya dinga ta irin wannan lokuta din dan kai wa'azi a irin wannan lokacin ya yi shiga kamar yadda abdullahi bin umar ya je wajen wani sarki sai sarki ya ce masa ya kai sabon annabi ba mu wani hadisi mana in kai ne fa ka za ka yi za ta zuba ko to mai girma gwamnati ce maka yi man wa'azi malam me za ka ce mashi in kai ne kana tare mai girma gwamnati ce da Allah gata mana wa'azi mana me za ka ce eh ya ce addu'a zai yi Allah ƙara tsawon mulki kaiwa a ji tsoron Allah to da ƙurallan wa'azi ne a ji tsoron Allah na'am eh ahsant inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanat ila ahliha to irin wannan zaka yi to haka Abdullahi Umar yayi da yace Allah ga ta ya kai sabi annabi ga mana wannan hadisi to sai lura shugaba ne shugaba kuma al'amuran mutane yana hannun shi sai jami wani hadisi da manzo Allah ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi tahur wala sadaqatun min ghulul sai ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a karba sallah ba tsalki ba a kuma karba sadaka ta gululi dan ya nuna ma shugaba Ca duki al'umma take hannun shi in ya ci ta ba kan haƙƙi ba to gululi ya ci kaga munasaba ya ga abin da ya kamata ki ne magana ga shugaba tunda haƙƙin mutane dukiyar jama'a tana hannun shi to amfani da munasaba yana da matukar muhimmanci ka lura da yanayi da lokaci da wuri da mutanen da suke wurin kuma da abin da ya kamata sai ka lura da abin da ya kamata ka faɗi san abu na biyu da ke cikin wani hadisi tallata aqida duk inda mutum yake abinda mafi yawan halin sunan ba su yi ba sani ba ragganci ne ko tsoro ka ga mutum a ofis ya shekara nawa bai tallata aqida ta a ofis ba amma duk yan bidi'a suna tallata aqidunsu wani sai ka halin suna ya kara aiki ya yayi ritaya ma bai taba tallata aqida ta ba a ofis amma nan ga annabi na tallata aqida ana cikin liyafa kun gano wurin ko faɗe shi ji aqida ce hmm. hmm. a ba nan bane ina ne ita ce matsalar tashi alkiyama ba nan bane wannan wanda dinam su biyar dihi shi ne to ga sai ce masa wallahi in yace wallahi ta isa ko ta isa ba yace billahi alladhi la ilaha illa huwa ta isa ko ta isa ba amma duk bai ce sai ce wallazi nafsi biyadihi sai tana ta aqida ya tabbatar da sifar Allah ko sifa da cikin sifofin Allah sifar hannu na rantse da wanda raina ke ga hannunsa da a gwada maka ana ta aqida ko ina ko ina kake in kana karantar da biology ka tura ki da anan duk abin da kana kasar lissafi english wane ne yi kokari ka samu wata kawa ka sa aqida a hankali a hankali har ka su tasirantu da abin da kake yi in kana darakta office yi kokari ma sun ya gana aqida ta hanyar ka yana ba girma duk abin da kace yi zai yi ka kokari ka dinga tura mai aqida ka tallata mai kun ga da manzala da sabban shi wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke ga hannunsa hadha wallazi nafsi biyadihi min an-na'im alladhi tus'aluna an yawm al qiyama. dhillun baridun wa rutban wa رطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما تبا an ci دبينو an sha ruwan sanyi sai kuma cin abinci daga malamai suka ce ba kame da bahaushe ya ce a hara da mai daɗi ba ku ci bahaushe ce za a ce abin da hara da mai daɗi daga hara cin nama suna ci tuwo ta malamai suka ce a'a in son samu ne a fara da 'ya'yan itace 'yan kawo abinci da farko mun za a fara da shi a fara da 'ya'yan itace suka ce ku dubi qur'ani aljanna da Allah ke ta magana me yake fara faɗi mafi yawa wa fakihatan wa abba eh wa inaban ga sunan sai ana ta faɗin ƴaƴan itace kwarai zaitun nahal da sauransu kayan a kawo magana nama da sauran dangin abinci to anan ma ga irin shi an kwatanta baya ba su dabino sun sha ruwan sanyi sun kare sannan ya ce fantalaka abul haitham sai abul haitham kuma sai ya tashi ya kama hanya liyasna alahum ta'aman domin kuma ya je shirya musu abinci ka bai fara yin abincin ba sai dai fara kawo dabino da ruwan sanyi faƙalar nabi sallallahu alaihi da manzala ya gano zai shiga garke ne ya kama mutunki ya yanka to sai annabi ya ce masa la tadhbahanna lana za ta dur ko za ta dar annabi ce kada ka je ka yanka mai shayarwa duk tunge za ka yanka kaka je ka yanko mai shayarwa sami da ba shaya ka yanki shi ma na akwai tausayi da haƙƙin dabbobi da kula da haƙƙin dabbobi na masu kula da haƙƙin dabbobi to mun riga ku wallahi addinin mu ya riga ku mu muka fara sanin haƙƙin dabbobi a cikin wannan addini namu kajima ma ba su a yanka wanda ke shayarwa hada nuna tauki da annabi amfani da ita la hanna lana zata dar kada ka kuskura ka yanka mana mai shayarwa saboda tausayi abin take shayarwa ka a yanke shi a yanke ta a bata ba nono fadha ba halahum anaqan au jaddiyan sai je yanke musu anak ko yanke musu jaddiya ko namiji ko mace fa atahum biha sai zo musu da ita fa akalu suka ci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa hallaka khadim wai kai ina so in gane kana da mai maka aiki ne domin haka ne ya je ya ruwa da kai ne ya hau icen da biyu ya katso da biyu ya kawo yanzu kuma ya ɗauki wuka ya yanko ya ji ya abinci ya kawo ha akwai bukata ya tambaya hallaka khadim shin kana da mai aiki wai kala la sai ce abin da wani mai aiki ni ke maka yana komi qal sai mun Allah ce masa fa idza atana sabyun fa'atina annabi shi ka bari ka yi hakuri zan baka bawa zan baka mai maka aiki in ka ji an samo ribatattun yaƙi ka zo zan baka mai maka aiki wato wannan wani abu ne kuma wani darasi ne shi ma mai zaman kanshi anan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba kyautata mashi da ya mutu ba sai da ya biya shi wallahi mala da ka ba mai bakin yi wa annabi gori wallahi babu shi sai mutum guda tan. sai mutum guda tal ku faɗe shi abubakar siddiq radiyallahu anhu wallahi shi kadai ne amma duk wanda ya kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu annabi wani alheri sai da annabi biya shi yace sai abubakar shi kan ban da abin zan biya shi Allah zai biya shi wallahi malaka annabi ya ce ce duk wani mutum da ke da hannu gare ni ya miƙa man hannu ya man wani abu sai da na biya shi ya ce banda abubakar shi kan sai Allah da ka dan shi a yi makan kiyamun laili tuban ma Allah dawo ka da sabon manzan Allah ka girmama su ka mutunta su da ba a yin addini sai da su don ka samu tsira irin wannan mai wannan matsayi wajen manzala ka zage shi ka la'ane shi ka tuhume shi da ridda ashe wannan ba tuhumar manzan Allah ba ne wannan faɗe ne daga cikin hadisai da suke nuna annabi ya yi kaza da abubakar ya yi kaza da umar kullum duk abin da za a yi in fita ce in tafiya ce in wani aiki ne sai ka ji annabi da abubakar da umar kuma wai kai banza allah ya bari aka binne abubakar da umar dab da manzan allah kana ganin banza ta sa suruntaka ta shiga tsakaninsu annabi ya auri yar abubakar ya auri yar umar kana ganin duk banza ta haihuwa da wannan haba da Allah ku ya kan ku kiyamul laili ku tubo mu Allah addini ne ake neman a rosa sai suka ga cewa ba hanyar su rosa shi sai ta hanyar zagin sabon manzan Allah da tuhuma su da rena su yanzu ko nan wani ya shigo ce ku nan duk mutanen banza ne ku nan duk ba almajirai ba ne ba ke nuhi haka ne ke so ya zaga ta balanta nasa ban annabi suka shekara ashirin da uku tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna da shi zaman gida sun yi tafiya da shi sun yi aiki da shi sun yi yaƙi da shi ya aura daga gare su sun aura daga gare shi ya zauna da sun zauna da shi sun yi hulɗa komi da shi kuma Allah ya san duba mutanen kirki bane ya bashe ya zauna da su haba da Allah ai ya kamata dan shi a kama kanka adalci ka yi tunani ko da baka da karatu yi tunani irin wa'annan abubuwa ɗin aka kai wanda an makiya sai Allah ya su fili ya bayyanar da su ga Abu Lahab babban manzon Allah ne karar Allah ya faɗa tabbat ya da abi lahabin wa tab babban manzon Allah ya faɗi wannan game da shi ma aghana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran za ta lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad babban manzon Allah bane jinin manzon Allah ne amma Allah ya tur da shi samu mai irin wannan ga sabon manzo Allah kana iyawa ba ka iyawa Allah ya kara masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam martaba da yadda to sannan yace fadhabaha lahum anaqan aw hadiyan aw jadiyan فأتاهم بها فأكلوا فقال هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا dan annabi ya saka mashi da abin ya musu in bayi sun zo mana 'yan fursuna idan suka zo mana ribatattun yaƙi to ka zo mu baka wanda zai maka aiki fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain laysa ma'ahuma thalith sai aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane guda biyu ba na uku fa tahu abul haitham sai abu haitham ya zo wajen manzan Allah fa na biyu sallallahu alaihi sai manzan Allah ce ikhtar minhuma annabi ya ce zaɓe ɗaya daga cikinsu ga sunan su biyu zaɓe ɗaya daga cikinsu tunan ma bari ku ji tsabar biyayyar sahabban manzan Allah ga manzan Allah da yadda da zaɓin manzan Allah kan zaɓin su annabi ya ce zaɓi ga sunan su biyu in kai ne za ka yi tun da wanda zai aiki ne sai ka samu wanda kato mai ƙarfi shiga wannan amma sahabi annabi ba su yi annabi haka faƙala sai ce ya rasulallah ikhtar li ya manzana ka zaɓa mani zaɓen ka ne ka so ya manza Allah faƙala nabi sallallahu alaihi sai manza Allah ya ce innal mustashar mu'taman annabi ya ce wanda aka nema shawara amintacce ne duk lokacin da aka baka shawara kada ka yi yaudara kaka ci amana aza wanda ya neme ka shawara ga hanya mai kyau kasuwanci ne aikin gwamnati ne karatu ne aure ne abokantaka ce ko wata irin hulɗa mutum zana shawartar ka malam zan yi kaza a bani shawara to tsaya tsakaninka da Allah ga abin da da ka bani shawara kan shi haka na ce innal mustashar mu'taman wanda aka nema shawara amintacce ne khudh hadha doki wannan fa inni ra'aytuhu yusalli annabi da na kashe na sallah kun ji kuma alama ta gane mutumin kirki duk mutumin da yana kiyaye salloli ta mutumin kirki ne in za ka yi abuta yi abuta da shi Doki wannan fa inni ra'aytu yusalli doki wannan na gaishe na sallah wastawsi bihi ma'rufan kuma sannan ka ta mashi ka ji kuma wani abu shi ma na kowane darasi mai yawa doki wannan na gaishe yana sallah kuma ka kyautata mashi to bari ku je fahimta sabo annabi take don ku gano ƙa'ida ahlus sunna ta cewa ana gabatar da fahimtar sahabbai akan fahimtar mu game da nasosan alkur'ani da sunna kuna jin wannan ɗauki wannan domin na gashi na sallah kuma ka kyautata mashi fantalaka abul haitham ila ra'atihi sai abul haitham sai ya tashi daga masallaci tare da wannan bawa nashi suka je suka je gida wajen matashi. shi fa akhbaraha bi qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ba ta labarin abin da annabi ya ce cikin jikin jikin ji ga da muka yi da manzo Allah ga kuma abin da ya ce mani ga kuma wanda ya zaba mani fa qalat imra'atuhu sai matarsa ta ce masa ma anta bi balighi haqqi ma qala fihi an sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu ce ai kai annabi ya zama ka aiki babba ai cewa ta kyautata mashi ai magana ce magana ce da haka barin gaya maka ma an bai bali haƙƙi ma ƙala fi nabi sallallahu alaihi wasallam kai ba za ka kai matukar ba da haƙƙin da manzo Allah ya ce maka ba na cewa kyauta mashi to wannan kyauta ba ka kai matukar ta illa bi an ta'tiqahu sai ka yanta shi in ka yanta shi to ka kai matuƙar wajen kyauta mashi shine kolin kyautatawa da shi kuma me zai ce a tsammanin ka mu bari mu hada more mashi sai ya wahala ya gaji ya tsuwa sannan mu yanta shi koko yaya qal fa huwa atiqun yace to ya yantu kai ta hika yantu ba ka zama da nan take Allahu akbar fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da ya ji wani al'amari da ya faru ya gano cewa lallai sun fahimce shi sun kuma gane manufar shi da sai manzo Allah ya ce inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah bai taba aiko wani manzo ba ko wani khalifa aiko khalifa ana abu da yake nufi wanda zai mayema wani annabi ba wai wanda za a aiko bayan wani annabi ba illa walahu bitanatan face na da mashawarta biyu na kusa na gab da gab bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhawa 'anil munkar makusanta mashawarta masu umarni da kyakkyawa su yi hani daga mummuna wa bitanatun la ta'luhu khabala da kuma wasu mashawarta wa'anda ba su gajiyawa wajen wahalar da shi da kai shi su baro wa man bitanata su to duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga miyagun mashawarta da wuki to hakika an kare shi daga dukkan sharri yanzu wannan shaida ce daga annabi na cewa abinda suka fahimta shi da matarsa daidai ne ko ba shaida ba ne shaida ce da wannan ne za ku gano hakikanin abin da muke ta faɗi malamai ahli suna suke ta faɗi sai qur'ani da hadisi mu yanzu ba mu iya keɓantuwa da fahimtar su matuƙa dai muna son shari'a dole mu ƙayyade fahimtar ƙur'ani da hadisi da fahimtar magabata kun ga magana cewa annabi yi cewa ɗauki wannan na gashi yana sallah kuma ka kyautata mashi in kai ne ko ni masu gajero fahimta shi ke na sai mu zo kawai misali in zai aikin awa goma sha biyu kullun ko awa ashirin da hudu kullun sai mu rage mai awa hudu sai mu ci a kyautawa kenan ko mu samu ido yana aiki sai mun ga yayi gumi ya haɗa gumi sosai ita zo ka zauna ka huta sai su ɗauki wannan shine kyautawa amma da suna tsabar fahimta da ya ɗauki bawan sai je wajen matarsa to kin ji kin ji kin ji abin annabi ya ce ta ce to ina so ni kuma gaya maka cewa ba za ka kai matuƙa kyautatawa ba wadda manzan Allah ya ce sai ka yanta shi shi kuma bai ce to bari mu dan more mashi ba sai dan wani lokaci nan take sai ya aiwatar kuma annabi ya ji ya goyi bayansu ce duk wani mutum wanda a shugaba yana da mashawarta managarta da mashawarta masharranta kaga wani ya samu abukiya ta gari mai nagarta ta ba shi shawara mai kyau ya kuma aiwatar da ita kuma shawarar ta fahimce ta ne daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi sannan wannan kuma har yanzu zai nuna maku kuskure masu cewa ba shawara da mata idan kai ne ka ce to ke ga ba na mun samu ba wani ma bayani kana shan magani kana shan kunu kana ke ga abin da mun samu wani wai bai so mata ta sirri ne ya yi sai mota bai so ta sani gidan ma ya gina shi bai so ta sani lebur ɗin albashin shi bai so ta sani ya kai nawa kasuwa an ci riba ko ba duk bai hudi ko duk ba faɗa mata ba daidai ba ne yana dawa ya gaya mata ga abin da ya faru ka ɗabi'u ne na bahaushe kawai wai an rena mata rena mutane suka yi gaskiya ba gaskiya ba ne akwai darussa masu tarin yawa amma waɗanda muka ji sun isa mu rike su mu yi aiki da su domin amfana hada wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in